wanda yake zuwar muku a duk ranar litinin wallafar Maryam Muktar. Sunana Shukura, wadda ni ce zan shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne, a inda Habib ya ga Yasmin da ke hannun shi ta fara yin wani ja, jikinta ya canza. Aimana ta ce, Yaya Habib, kaga jikinta ya canza. Haka suka yi idan kuka ya yi yawa. Habib da sauri ya ce, Mu je gida to. Haka ya fisgi mota sai gida. Suna yin fakin, Habib ya sa hannu ya ɗauki Yasmin ya nufi ciki da ita. A nan ne muka tsaya yanzu ka za mu ci gaba. Sultana tana zaune a falo ita da goggo. Kallo suke yi amma ita idanuwanta baya wurin. Ta rufe ido saboda kar hawaye su fito goggo ta gani. Habib da ya shigo da sallama Jin kukansu ya sa ta juya, har inda take ya matso ya duka ya miƙa mata ita. Ya miƙa mata ita. Hannu ta sa ta amshi ta tana ƙoƙarin miƙewa. Gogo ta ce, Zauna mana, suna wannan kukan kike neman wani wani shiga ciki, zama ta yi jikinta na kirma ta sa hannu ta zuge zip ɗinta, ta fito da shi tana bata. Yasmin kuwa ta fara sha, Habib ido ya kura musu, sai dai ita Sultana kanta yana ƙasa, idanuwanta ya kalla, ya ga da alama kuka ta sha, yana cikin kallon su. sai ga hawa yana bin fuskarta. Da sauri ta goge tana ƙara dukar da kai. Habib jikin shi ya yi sanyi, kukan me take yi? Yasmin sai da ta ƙoshi tas sannan ta kwantar da ita, tare da amsan aman. Ba shi ta yi shi ma ya sha, Habib yana ta kallonta, because kukan da take yi yake ba shi mamaki. Ko ba ta da lafiya ne, tana gamawa ta kalli Aimana da ke tsaye ta ce, Ga su, Aimana amsan aman ta yi, Sultana ta miƙe za ta shiga ciki, Goggo ta ce, Sultana, yanzu ke tsakaninki da Allah a haka zaki je ki auri wani, ki bar ‘ya'yanki da kukan yunwa? Sultana tsayawa ta tana kallon Goggo. Goggo ta ce, Sultana, da ranki da lafiyarki, ki bari ki ce za ta auri mijinki, ta yaya za ku cutar da yaran da ba su san dalilin faɗan ku ba. Goggo ta juya tana kallon Habib tare da cewa, Habib, ko ka san ‘ya'yan nan amana ne Allah ya baku? Kuna abu ba kwa kallon gabanku? Sultana komawa ta ta zauna, Goggo ta kalli Sultana tare da cewa, Sultana, saboda ki faranta ma kanki rai, za ki watsar da ‘ya'yanki, ta yaya kike ganin aimana za ta iya rike miki ‘ya'ya? Sultana, ko ba ki son Habib, sai ki yi haƙuri, ki je ki yi zaman ‘ya'yanki. Mata nawa suke yin haka, kallon ku kawai nake yi, wai har ke kike ganin auren Aimana da Habib mafi mafita ce gare ku. Habib ya ce, Goggo, ba za ki gane ba, duk namiji na duniya yana yin aure ne saboda ya samu kwanciyar hankali. Gogo, tun da na auri sultana, wallahi ban samu kwanciyar hankali da tafi ta wata guda ba. Gogo, ko kin san sai da na yi wata takwas da sultana sannan na kusance ta da sunan mun yi aure? Gogo, shekara ta ɗaya da wata biyu da sultana, amma zan ce miki bai fi sau hudu na yi kwanciyar aure da ita ba wallahi. Gogo, kin ga kuwa zaman aure bai amfana mana komai ba, ko yaran nan Allah ne akwai rabonsu. Gogo, Ni abin da na sani kuma nake zato Sultana bata taba so na ba wallahi saboda da da akwai soyayya da take faɗin tana yi min da bata je ta aikata abin da ta yi ba. Gogo ta ce Habib duk abin da ya wuce ku bar shi a baya. Magana nake muku akan illa abin da za ku yi. Ta kalli Sultana tare da cewa Sultana bari na gaya miki wallahi duk ranar da kika bari Aimana ta auri mijinki to ba za ki iya bacci ba. Ta yakin auri miji har kun haifi yara biyu kun rabo, kuma ƙanwarki ta zo ta aure shi Ai na san kin san dai dole zama irin na ma'aurata za su yi da juna. Ko kina da san za su yi ta rayuwa babu komai da zai shiga tsakaninsu. Kin ga kuwa wata rana za ki ganta da ciki kuma ba na kuma ba na kowa ba sai na tsohon mijinki kamar yadda ya kwanciya aure da ke kika samu ciki haka zai yi da kanwarki. Kina zaton za ki ji daɗin abin? Habib ya ce, Gogo, hakan ba ma za ta faru ba, ai mana ƙanwata ce, zan kuma kula da ita tamkar kanwata ba. Gogo ta yi murmushi tare da cewa, Habib, ko kai daga ranar da ka zo kusantar Amina, wallahi sai ka tuna cewa hakan ta taɓa faruwa kai da yayarta. Don me ba za ku haƙura da dukkan abin da ke faruwa ba? Sultana ta kalli Gwaggo tare da cewa, Gogo, rayuwa da wanda baka so yana da wuya. Wallahi Gwaggo ba na son Habib, ba na fatan sake zama da shi a matsayin miji. Maganar Sultana ta yi ma Habib ciwo, murmushin takaici ya yi tare da cewa, Gogo, wallahi nima ma ba na son ta ko kaɗan. Zaman da na yi da ita a baya ma, nadamar shi nake yi, Gwaggo shiru ta tana kallon su, don bata san ta ina za ta fara ba. Gwaggo ta ce, Sultana, to yanzu kenan kin zaɓi auren Aimana da Habib? Sultana hawa yake bin fuskarta. Ta ce, Gwaggo, wannan ba zaɓi na ba bane, zaɓin dadi ne. Gwaggo ta ce, Ai idan kika sa, kika ansa auren Habib, dadin ki zai zanyi, dadin ki zai janyi. Shiru ta saboda jikinta rawa yake yi, dafe kai tai. Gwaggo ta kalli Habib ta ce, Za ka iya sake zama da ita? Habib ya ce, Gwaggo, ai ba zama da ita ne ba, tambayar. Na ba ta chance tun baya, na ce ta zo ta zauna da ‘ya'yanta, sai dai kar ta ɗauka zama irin na ma'aurata zan yi da ita. Zan ba ta ci, sha, sutura da duk abin da take bukata. Amma maganar ta amsa sunan matar da nake aure bai taso ba, Gogo ta ce, Haba Habib, mace ce fa ita, ta ya kake zaton za ta zauna da kai har ƙarshen rayuwa da kai a haka? So kake ta bi wasu mazan a waje, har ka manta, ta san meye daɗin namiji, Idan ka yi haka, za ka cutar da ita. Habib ya ce, To wallahi gwaggo, iya abin da zan iya kenan. In dai za ta zauna da ni haka, that is okay, amma ba zan iya yin abin da kike so ba. Ina da matar da za ta min komai. Gwaggo ta ce, Kai kana da matar da za ta yi maka. Ita fa, tana da mijin da zan yi mata? Shiru yayi, Gogo ta juya da kallon ta gurin Sultana ta ce, Za ki iya zama da shi a haka? Sultana murya tana rawa ta ce, Gwaggo, zan iya rayuwa a haka har ƙarshen rayuwata. Habib har yana zaton wannan ra'ayin nashi zai wahalar da ni. Habib ko baka nemi hakan ba, ni zan nemi haka. Wallahi jikina ma da na baka a baya, nadama nake, dan baka cancanci haka ba. Ka daina zaton ba zan iya rayuwa ba sai da sex. Habib, duk abin da zan yi, zan yi ne kawai saboda twins, kamar yadda ka ce kana da mata, wadda za ta yi maka komai. Ka je ta yi maka, amma ka sani, kuma kar ka manta, wallahi jikina ya haramta gare ka, kuma kar ka yi min kallon matarka. Habib, Ba na buƙatar komai daga gurinka. Kallon Goggo ta yi tare da cewa, Goggo, ki zama shaida a tsakaninmu. A idon duniya, aure muka yi, amma a tsakaninmu zaman yaya nake yi. Zaman ‘ya'yana nake yi. Goggo ta ce, yanzu ki Yanzu, kimin alkawarin za ki koma gidan mijinki. Sultana ta goge yawa da ke fuskata tare da cewa na yi miki alkawarin zan koma. Goggo ta kalli Habib tare da cewa kai min alkawarin ba za ka cutar da ita ba, kuma duk haƙƙinta za ka sauke. banda ɗaya wanda ta ce ba ta bukata kuma kai ma baka bukata ya ce gwaggo na yi miki alkawari sultana miƙewa ta yi ta hau sama gwaggo ta juya ga gwaggo ta juya kallon ta ga aimana da ke tsaye idanuwanta cike da hawaye ta ce aimana ki yi haƙuri sun saka ki cikin matsala amma yanzu komai ya wuce sultana ta je ta yi zaman 'ya'yanta Aimana kuka ta saka tare da yin ciki da gudu. Habib ya bi ta da kallo, miƙewa ya bi bayanta, tana tsaye jikin bango tana kuka, Habib ta je a kusa da ita yana cewa kukan me kike yi Aimana? Shiru tai tana ci gaba da kukanta. Habib ya ce Aimana kina da matsala da hukuncin da gogo ta yanke? Aimana ta ɗago kai tare da cewa yaya Habib za ka iya aure na? Idanu ya bita da shi cikin yanayin mamaki ya ce Aimana baki ji maganar da aka yi a falo ba? Aimana ta ce yaya Habib ni na tambaye ka ne na tambaye ka ne kawai murmushi ya tare da cewa Aimana kina da lafiya kuwa Habib ne fa Aimana ta ce ka je kawai yaya Habib Na sani dama, ba don kana so na ka amsa magana aure na ba. Wallahi har yanzu sultana kake so. Tana faɗin haka ta faɗa toilet. Habib juyawa ya fita. Sultana ma kuwa ta shiga kuka ta dasa. Haka suka kwana ita da Aimana babu mai kwanciyar hankali. Washe gari Sultana gurin nan ta fito. Bedroom ɗin Aimana ta shiga tana kwance a gado. Ga sautin kuka da ke fita, Sultana tsayawa ce tana kallon ta, don ba ta san dalilin kukan ba. Matsawa ta ta zauna kusa da ita tare da cewa, Aimana lafiya, ba kya jin daɗi ne? Aimana ta ɗago tare da cewa, Sultana, ki fita ki bar ni. Sultana ta kalle ta da mamaki ta ce, Aimana, ba za ki gaya min damuwarki ba? Aimana ta kalle ta tare da cewa, idan na gaya miki damuwata, ai ba za ki min maganin ta ba. Sultana kin san kina son mijinki, kika bari aka hada mu, sai yanzu kika zo kika amince da abin da kika ki yarda da shi a baya. Sultana da mamaki ta ce, ai mana, me laifina? Kin fi kowa sanin dalilina, me dan na ƙi Habib yanzu kuma na yarda saboda shi ma ina da dalilina. Aimana ta kalle ta tare da cewa, cutar da ni da kika yi. Sultana ta ce, Aimana, wai kina so ki ce min Habib kike so? mana ta ce, eh, shi nake so, zaki iya bani? Sultana a razana ta sauko daga kan gado, tare da jingina da bango tana kallon Aimana. Aimana ta ce, Ya naga kin damu, ko kina son shi har yanzu? Sultana kasa magana ta yi da ƙyar ta iya cewa, Aimana, Habibfa, ko kin manta waye Habib a gurina? Aimana ta ce tsohon mijinki. Sultana hawaye ya fara bin fuskar ta ce, Aimana, yanzu da gaske Habib kike so? Aimana ta ce, don Allah tun da ba za ki iya yi min maganin matsalata ba. Please ki je, Sultana da ƙyar ta iya yin hanyar ƙofa. Falo ta koma tare da kwantar da kai a jikin kujera tana kuka. ta rasa ne ke mata daɗi. Sallamar duku ya sa ta ɗago da kanta, dukka zama ya yi tare da cewa, Sultana, wurin ki na zo, kun da take yi ta dakatar da yi, ta kalle shi tare da cewa, Dukko, ka zo har gida ka yi raifin ɗina, ya miƙe tare da matsowa kusa da ita suna jin numfashin juna ya ce, Sultana, haƙuri na zo baki. Girki kai ta yi tare da cewa Dukko, ka riƙe haƙurinka, zuwa yanzu ya dace a ce na daina tsoronka, Dukko ban san me na yi ma mutane ba, Wallahi ji nake dama mutuwa ne na wuta? Dukko ya sa hannu ya dago da kanta tare da cewa, Wai ba ki ganin yadda kika koma? ki duk sun kumbura saboda kuka. Kin rame, Sultana ki zo a ɗaura mana aure yau, ki huta ni huta. Sultana ta ce, Dukko, ba zan iya auren ka ba, ba mu dace da juna ba. Duk da na san ba zan samu mijin da zai so ni saboda Allah ba, amma zai fi ya zauna kuma na yi rayuwa, na yi rayuwa saboda amanar da Allah ya bani. Dukko afsace ya ce, Me kike nufi? Ta ce, Zan koma gidan Habib, wata irin tsawa ya daka mata, wanda sai ya tara zana kamar za ta ruga ya jawo ta tare da haɗa ta da bango. Cikin fushi yake cewa, Ni za ki maida sakare, kina so ki ce duk mafarkin da nake yi ya tashi a banza? Sultana, kin san yadda nake kwana saboda ke? Bari in gaya miki, wallahi ko baki aure ni ba, Tunda nayi ma kaina alƙawarin, sai nayi jima'i da ke, to sai nayi ko da kuwa da aurenki. Ya faɗa haka daidai shigowar Habib gidan, Kallon su ya tsaya yana yi, Sultana kuwa idan ta arfa tana kuka kamar ranta zai fita, ga dukka da ya hada ta da bango kamar zai shige jikinta. Habib ya ce, "Oke, ta gaya maka za ta koma gidana kenan, shi ne kake mata alkawarin ba za ku rabu da ita ba?" Murmushi Habib ya tare da cewa, "Ban ce ka rabu da ita ba, amma ka sani gidana ba, gidana bana bana ajiye mazinata, kuma abin da ya faru a baya ba zai sake faruwa ba. Idan har da gaske kai ɗin take so har yanzu, kuna da chance ɗin aure, amma fa ka sani idan ta dawo gidana, gidana babu kai babu ita, za ta yi rayuwa a ƙasan umarnina ne, ban san abin naku har ya kai cikin falo ba ma, babu kunya kowa. Ya juya kallon shi gare ta ya ce, na yi magana da dadinki, ya kuma ji komai, ni zan wuce Lagos gobe. So na zo na kawo miki abin da Allah ya ce na baki kafin aure. Kuɗi ya fito da su ya watsa mata da su tare da cewa ga sadakin ki na. za a ɗaura aure next week sai an jima. Juyawa ya yi fita, Sultana dukewa ta tana kuka, duka ya juya shi ma ya fita. Kuka ta sha sosai, nan ta miƙe ta bar kuɗin a nan. Farida ce ta fito, ganin an zubar da kuɗi da yawa haka sa ta ɗauka ta kai ma Goggo. Goggo ta miƙe kai tsaye, bedroom ɗin Sultana ta shiga. Tana zaune a ƙasa tana aikin kukanta, Gwaggo ta zo kusa da ita tare da ɗago kan ta ce, Kukan ne kike yi? Sultana, kin ga yadda kika koma kuwa? Fuska ki ta kumbura saboda kuka, idanuwanki duk sun canza kala, Sultana ta ce, Gwaggo, na rasa me ke mun daɗi, ai mana yaya Habib take so, duka yana firgita rayuwata, na rasa yadda zan yi na ji daɗi. Gwaggo ta ce, Sultana, haƙuri zaki, haka rayuwa take, ai mana kuma ki ganar da ita cewa Habib fa mijinki ne, ta yaya za ta so shi bayan ta san waye shi a gurinki, sai kin nutsu za ki iya warware matsalarki. Sultana ta ce, Gwaggo, Habib fa da ya zo ɗazu, watso min kuɗin nan yayi, wai ga sadaki na nan. Habib ban san me ya ɗauke ni ba, Gogo ta ce, ki daina yin, ki dai yi haƙuri, yanzu ki ci abinci. Ta girgiza kai alama a a tare da cewa ba na jin yunwa. Gogo ta ce, Sultana, ki da abinci tun jiya, sai bakin ci abinci sannan twins za su samu ruwan nono. Ki daure ki ci. Gogo kama hannun da ta suka fita falo. Ti ta haɗa mata ta sha, sannan ta ce mu je ki kwanta ki huta. Falo suka koma ta kwantar da kanta a cinye gogo. a haka bacci ya ɗauke ta. Gogo tausayin sultana kawai take ji, suna a haka har aka kila sallar azahar. Sai lokacin sultana ta bude idanu, gogo ta ce, bari na sallah. Tashi ta ta zauna akan kujera, gogo kuma ta shiga ciki. Aimana ce ta fito, kallon inda sultana take ta yi, tare da ɗauke kai ta shiga kicin. Ɗauke da ruwa ta fito, za ta wuce. Sultana ta ce, Aimana fushi kike yi da ni? Aimana ta kalle ta tare da cewa fushi fa kika ce, saboda me zan yi fushi da ke? Sultana ta miƙe tare da cewa, na ga kin wuce rai a ɓace. Aimana ta ce, Sultana, kina so na ƙara baki damar da zaki yi wasa da rayuwata ne? Mijinki ne kuma kin amshi abinki, to don Allah ki bar ni na huta, yawwa, kuma ki sani, ni zan koma hostel, don ba zan iya zama da ke ba, ta faɗi tare da wucewa. Sultana shiru shirutai tana kallonta har ta shige. Washe gari Habib ya wuce Lagos, the next day kuma ya tafi Maroko. Sultana haka ta ci gaba da rayuwa babu daɗi. Aminu ta koma hostel, gidan ya zama daga ita sai gogo, sai Farida, Cikin abin da bai fi kwana bakwai ba, ta rame sosai, yau ya kama dai. ranar da aka saka ɗaura auren Habib da Sultana. Kuka babu irin wanda bata yi ba ranar, gogo ce ma take ɗan bata haƙuri. Ta ɓangaren su Habib kuwa, Abba da zi kaɗai yake murna, dan har wurin Sultana ta zo. Duka kuwa ya ɗauki niyyar yin abin da ya shirya tun baya, da daddare suna zaune a falo, Gogo ke cewa, Sultana, kin ga da Habib ya dawo, ki koma, Ni ma zan tafi gida, Sultana ta ce haba gwaggo, don Allah ki bari mu je tare, ki ɗan zauna mun, ko na ɗan lokaci ne, kin ga Aimana ba ta wani shiri da ni, momi ba ta da tam ɗin jin matsala ta. ke kaɗai kike saurare na, don Allah, gwaggo ta ce, Sultana, ta ya kike ganin zan bi ki har can gidan, Sultana ta ce don Allah gwaggo na, ta faɗi tare da karyar da kai, gwaggo ta ce to shikenan, amma kin san wata rana dole na tafi na barki daga ke sai Habib din, Sultana ta ce gwaggo Wallahi ni tsoron shi ma nake yi. Habib ba shi da imani ko kaɗan. Gogo ta ce, hmm, hmm, yanzu ba, da kika ce ba ki son shi, lokacin da kuka yi abinku har aka samu twins, ai ban san an yi ba. Sultana ta ce, Gogo, don Allah ki bar maganan nan. Allah ya min tsari da dukkan sharrin Habib. A kwanan a tashi yau Habib satin shi uku da tafiya. Sauran wawai ke dawo. Sultana da safe suna breakfast tare da Gogo, Ta ji wayanta yana ringe. Duba ta ta ga yaya zai ce. Fikin ta suka gaisa. Yaya zai ta ce, Sultana, kun yi waya da Habib? Sultana ta ce, a'a, zai ta ce, ya kira ni jiya, ya ce min zai dawo nan da sabon days, ya ce za ki koma biko ya dawo. Ki gama shiryawa, jibi zan zo mu je gidan, kis ɗin, sat ɗinki yana guri na Sultana ta yi shiru sai kuma ta ce, ya zai, don Allah da za ki roƙa min shi ya bari na ya bari na ƙara kowa mont ne, zai ta yi dariya tare da cewa, Sultana haba dai, ki yi haƙuri ku koma yadda kuke da Habib mana, na san baya kyauta miki, amma ina soyayya da kuke mu juna. Sultana murmushi kawai ta yi, Nan ta lura zai ba za ta fahimta ba, ta ce shi kenan yayi zai. Kashe waya ta yi tare da dafe kai, gwaggo ta yi murmushi tare da cewa, na san maganar Habib aka yi miki, kika zama haka, saboda maganar shi ce kawai ke sa duk ki canza. Sultana ta ce, Wago, ba za ki gane ma, amma abu ɗaya ba zan ɗauka ba, shi ne matar shi ta nemi raina min wayo.